salam ya kuka an muka yi rubutu muka ce malam ya haɗa salloli kusan guda hudu a wuri guda wanda kowane cin gashin kanta take yana ji har mun yi zane mako mun yi zane mun share an share shi yana ga to za mu tashi malam ya ce mai littafin akhdari wa man sallama wanda ya ce assalamu alaikum shakkan fi kamali salatihi alhalin yana kokonto shin sallan ta cika ko bata cika ba batsalat salatuhu sallan ta bace dan shi kina huta ya sake sabuwa mushriki ne kana shakka kuma kai sallama Wasu fi salatil qada'i rabkannuwa ko mantuwa a rabkannuwa a cikin a cikin sallan da mutum ke bi ayyuke biya biyan bashi ka sahawi fi salatil ada'i kamar rafkanuwa ne a sallan da yake yin ta a cikin lokacinta don mutum sallan biyan bashi ne ba zai yi ta wulakanta ba in ya samu bagauniya sallah ta rikice mashi to yadda ake gyaran sallan da ake biyan bashin ta irin yadda ake gyaran sallan da ake yin ta ne a lokacinta wasu hau fi nafilati ka sahu fil faridati rabkannuwa a cikin sallan nafila ka sahu fil faridati kamar rabkannuwa ne a cikin sallan farilla wato in an samu ragi ko ƙari ko mantuwa a cikin sallan nafila to hukuncin shi kaman an samu ne a sallan farilla illa fi sitti masaila sai dai a wuri guda shida a wurare guda shida ba iri ɗaya bane amma an kassara waɗannan wuraren guda shida to ko ina ne iri ɗaya ne ina ne wuraren guda shida alfatihati wa surati wa sirri wal Jahari wa ziyadati raka'atin wa nisyani ba'd al arkani in tsala hmm. an gane wannan ko alfatihati matsalan karatun fatiha in aka samu rafkanuwa a cikinta akwai bambancin nafila da farilla ɗaya ke ko surati in aka samu matsala wajen karatun sura a fatiha to bambanci akwai bambanci tsakanin sallan nafila da na farilla biyu ke wa sirri wurin da ake asirtawa sai aka samu matsala ila aka bayyana to akwai bambanci tsakanin sallan farilla da nafila wal bayyanawa bayyanawa shi ma akwai bambanci tsakanin sallan farilla da nafila hudu kenan wa ziyadata raka'atin mutum ya ƙara raka'a guda su kutum lafiyayya akwai bambanci tsakanin sallan farilla da nafila yanda za a yi gyaran sallan wa nisyani ba'dil arkani in dala idan mutum ya manta da wani sashen rukuni kamar ruku'u ko sujada to amma bai tuna ba sai da lokacin ya tsayi to shi ma akwai bambancin gyaran sallan tsakanin farilla da nafila malam bayan ya faɗe su kalma kalma sai ya ɗauki kowane ɗaya yana so ya baka misali ya ce faman nasiyar fatiha ta wanda ya manta da karatun fatiha fin nafilati a sallan nafila wata zakara ba da rukudi sai ya tuna bayan ya kulla ruku'i tamada ya ci gaba da sallarsa kaga raka'an ta zama ita wannan raka'an ba ta da karatun fatiha sai da karatun sura kadai to ya ci gaba da abin shi wa sajada qabla salami sai ya sujada kafin ya sallama ya ya fatiha bi khilafi al-faridati sabanin faridla fa innahu yulji tilka raka'a tunda ya riga ya kullar raka'a ruku'i to yadda raka'an zai yi gaba daya wa yazidu ukhra ya ƙara wata madadinta an gane ko wa ya tamada ya ci gaba da sallarsa wa ya kunu sujuduhu kama zakarna sai ya yi sujada kamar yadda muka ambata baya kun ga aiko akwai bambanci wannan shi dole sai ya kawo wata raka'an sabuwa lafiyayya wancan kuwa zai ci gaba da sallar sa kawai su jira kabli ah, kama da karna fi tarikin sujudi kamar yadda muka bayani ga wanda ya bi sujada wa man nasiya surata wanda ya manta da sura awul jahara ko ya manta da bayyanawa awul sarra ko ya manta da asartawa fi nafila ta sallar nafila kaga matsaloli guda uku an dunkule soje guda dama matsaloli shida ya ce ya warware guda to ga guda uku kuma ya dunkule su suna da hukunci ɗaya mutum ya karanta fatiha bai sura bai ci gaba da sallarsa mutum ana yin sallah a bayyane sai yi ta a na nafila ko kuma ana yin ta a sai yi ta a bayyane duk da yake wannan matsala ce matsala mai dan faɗi kaɗan ita sallar nafila a asarci ake yin ta ko ko a bayyane ake yin ta ba me bambancin nafilar rana da na dare wajen asurtawa da bayyanawa an gano wannan ko to idan a nafila ne wata zakara ba da ruku'i ya tuna bayan ya yi ruku'i da ya ci gaba da sallarsa wala su da alaihi ko su jada ma ba zai yi ba don mutum ya manta bai sura ba a kallon nafila ya ci gaba da sallarsa bi khilafil faridati sabanin farilla inda ko farilla ce fa kaga wanda wurin bayyanawa sai ya rage ya asirta ko wajen asirtawa sai ya bayyana ai kaga sallah sai an mata sujada wa man qama ila salisatin fil nafilati wanda ya minke zai kawo raka'a ta uku a nafila fa in ta zakara ƙablar ruku'i in ya tuna gabanin ya ƙulla ruku'i raja'a to ya dau, wasa jada ba da sai sajada bayan sallama rasallan nafila ce raka'a biyu biyu yi a biyu maimakon wato ya zauna ya tahiya sai ya miƙe ya fara wa da zurara karatu kawai ya fara zurara karatu sai tuna ab a ya a biyun shi sai da ya zauna sai ta hiyarsa sai ya sallama sai su ji da bayan sai su ji da bayan sallama wa in aqada salisata in ko bai ma tuna ba sai da ya raka a ta ukun tamada ya ci gaba da sallarsa wa zadar rabi'a ta zai kawo ta hudu wa sujada qabla salami sai yayi sujada kafin ya sallama bi ta saɓanin sabanin farilla fa innahu yarji'u mata ma zakara shi zai dawo duk lokacin da ya tuna wa yasjudu ba'da salami yasjuda bayan sallama yanzu misali sallan subahi ba abi biyu bane to kawai sai mutum ya yi raka a biyu sai ya miƙe ya fara zuraro karatu raka ta uku to kaga in bai ruku'u ba yadda aka ce yi na nafila haka zai yi farilla zai dawo ne to in kuma da ya zurara karatu sai ya ruku'in shi ya ɗago daga ruku'i ne sai tana a ɗaya wani raka ta uku ce kaga in dai sallan farillan ne ya dai dawo kada ya ci gaba lalle ya dakata sallan nan baraka a biyu ko zai kara ma sallan su bayi ta zama hudu saboda sallan farilla ce ba kari ko ya tashi zai karo ta biyar a raka mai hudu ko zai karo ta hudu a raka to ko ya kulla rukudi ya dawo to amma in nafila ne fa sai zarce kawai ta yi sai kara. iyaka kaga aiko akwai bambanci ah, wa man nasiya rukunan wanda ya manta da rukuni minan nafilati a sallan nafila kan ruku'i kaman yin ruku'i aw sujudi ko ya manta da yin sujada walam yatazakkar bai tuna ba hatta sallama har yace assalamu alaikum ya manta bai sujada ba ko ya manta bai ruku'i ba ko ya manta dai ya bar wani ginshikin abu a sallah ya mance da shi har sallama bayan sallaman fa waɗala kuma lokacin ya tsaye ya je ci gaba da harkar sa mai shago ne bude shagonsa ko manomi ne koma gona Ila har kuya biyu da rabi ko kuya fala ta alayhi sai cigaba da harkarsa. sa ba zai maimaita ba bi Saɓanin faridati sabanin farilla fa innahu yu'iduha abadan zai maimaita ta har abada to mutum ya zo yayi sallah bai kabbaran harma ba yayi sallah bai ruku'i ba yayi sallah ya tsallake wasu sujadu yayi sallama zuciye shi ta bin masallaci tuni ya ji ya bude shagon shi ko ya bude wurin sana'a ya ci gaba da sana'a ko ya kasa kayan miya ko yana sai daga gauta ya bude ya kama ya kama harkar kasuwanci kwatsam ya tuna kai sallan nan fa ya karere farallai ai ka ga dole ya dawo ya sake ci sai amma farin nafila ce sai ci gaba da harkar sa wa man qata nafilata wanda ya yanke nafila amidan da gangar auta raka min haraka atan ko ya bar raka'a guda da gangar au sajadatan ko ya bar sujada da gangar amidan duka kowanne da gangar adaha abadan nan ne wurin tsayawa sai maimaita ta har abada saboda duka wannan aikin ganganci ne don ya ji na fila kila an ɗaga mai kafa sai kuma ya koma yana barin abubuwan da gangar to wannan ya maimaita ta har abada an gane ko Allah ya ce mu shi ma dai ƙayi littafin bai shi sai eh, misali na za mu kai